قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكن بالتسبيح والتحريم والتقديس ولا تبكن فتنصينا الرحمة وأقمن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات ومستنطق ومستنطقات الفصل الثامن والستون فصلنا ستين da takwas fi aqdi tasbihi bil asabi'i wanda yake magana akan lissafa tasbihi da yan yatsu wa annahu afdalu min as-subha kuma yi da dan yatsu yafi da tasbaha yace rawal a'mashu an ata ibn sa'ib an abihi an abdullah ibn amr قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأقل التسبيح بيمينه عطاء ابن السائب الأعمش محمد بن سليمان بن مهران أبو محمد الأعمش يا رويته لك عطاء ابن السائب shi kuma daga babansa Sa'i ibn yazid shi kuma daga abdullahi ibn amr yake cewa ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam na ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya aqidu tasbiha bi yana lissafa wato tasbihi da hannunsa na dama rawahu abu dawud abu dawud da ya ruwaito shi a wannan asar kuma don karanta na gaba warawat yusaira yusaira ta ruwaito ihdal muhajirat ɗaya daga cikin matan da suka yi hijira zuwa madina radiyallahu anha Allah ya dada ita ta ruwaito kalar take cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bazala sallallahu alaihi wasallam yana cewa alaikunna bit tasbihi wat tahlili wat taqdisi na horon hukuma ta da yawan tasbihi da hailala da kuma tsarkake Allah wala taghfalna kada ku gafala fatansaina rahmata kumanta da rahmar Allah wa aqidna bil anamila ku kulla tasbihin ku kulisa fa tasbihin ku bil anamil da da gabobin yan yatsu kan yan yatsu fa innahunna mustan fasulatun domin su wannan yan yatsun naku su za a tambaya wa mustantaqatun kuma su za a sa su yi magana a wannan ruwaya ta farko da ce Abu Dawud ya fitar da ita tana cikin sunan Abi Dawud hakanan Imam Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da wasu su duk surwaito sa surwaito wannan ruwaya Ibn Hibban ya fitar da ita a cikin littafinsa hakanan wannan shi ma ya fitar da ita al-hakim a cikin musadrak ya fitar da ita al-a'mash ata ibn sa'ib a gurin malaman hadisi yana daga cikin mutanen da suka ikhtilati wato waɗanda suka samu sakwarkwacewar kwakwalwarsu ƙarshe-ƙarshen rayuwarsu zanto abubuwa da yawa da suka sani sun manta sukan ba da su ba yadda suke ba to ka'idar malamai malaman hadisi idan aka samu marwaci irin wannan to akan karɓi ruwayoyin da aka yi daga wajensa kafin ya samu wannan matsalar to sai a duba waɗanda malamai ne suka ruwaici hadisansa kafin ya shiga wannan matsalar to sai a karɓi hadisansu waɗanda kuma suka ruwaici hadisansa bayan ya shiga wannan matsalar to sai a sai a yi takatsantsan da ruwayar su sai in an tabbatar cewa wannan ruwayar ba ta cikin wanda matsalar ta shafa to shi al'amash yana daga cikin waɗanda suka yi ruwaya daga aba ibn sa'ib kafin ya samu ikhtilati ruwayarsa sa qabla al-ikhtilat kafin ya samu wannan ah, matsalar ta kwakwalwa shi al'ama shi ruwaya daga wajensa saboda kaga wannan isnadin ba shi da wani matsala a isnadi ne wanda yake tabbatacce a lafazin sa yace aqidu tasbiha bi yaminihi galibin duk wanda suka ruwaito ruwayar wanda suka ruwaito hadisin suna cewa bi yadihi yana ruwaitowa da hannunsa da hannunsa suke cewa amma akwai cikin masu ruwayar Muhammad ibn Qudama muhammad ibn qudama shi ma amintacce ne sai ya rawaito shi shi kadai da lafazin bi yamini in ka ce bi yamini kaga da hannun dama bi yadihi duka hannun biyun za su shiga tunda da aliyadu jins ne ya kunshi na dama da na hagu saka akai haka akai haka ana iya karasa nan amma ka ce bi yamini kaga za a takaita a dama to wasu suna fassara wancan ruwayar bi yadihi da ruwayar biyaminihi cewa biyadihi sakakkiya ce wannan kuma ta nuna ga abin da ake nufi da yadda kamar su sheik nasiruddin albani suna tabbatar da wannan wajihin cewa biyadihi ana nufin biyaminihi suna cewa sunna shine mutum ya yi lissafin da hannunsa na dama kare shigar da hagu sannan suna karfafar wannan ra'ayin nasu da hadisan da suke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana son a yi damanta komai yujibuhu tayammunu fi fi umurihi kulli cikin duk al'amuran sa annabi yana son damantawa to saboda haka sukan karfafi wannan fahimtar cewa bi yamini hidin yafi saboda haka shi yafi zama sunna akan shigo da hagu din wasu kuma suna cewa wayar Muhammad ibn Qudama ta sabawa da sauran marwaita saboda haka shi ruwayarsa sai suka mata hukunci da shuzuz cewa ruwaya ce shazza na ce ruwaya shazza ma'ana kamar shi kuskure kamata yi ya ce shi ma kamar yadda sauran suka ce biyadihi shi ma ce biyadihi to ya ce biyadihi kaga an bar abin abu da kenan mutum ya yi da dama ya yi da hagu duk babu komai yi da dama ko ya hada dama da hagu ba wai ya hada hagu kawai ta kadai ba ma'ana yi da dama ko dama da hagu suka ce wannan shi fi karfi akan a takaita akan wato akan daman ita kadai saboda lafazin biyadihi shi yafi shi inganci akan biyaminihi ah, wannan shine ra'ayin su Abubakar Abu Zaid cikin littafin sala jadida fi sala la jadida fi ahkamis sala a ciki yana tabbatar da cewa wannan ruwayar ita ce ta abin nan ah, Sheikh Nasiruddin Albani da waɗanda suke goyon bayansa kuma suna tabbatar da biyadihi cewa ita tafi inganci ala ayi halin matsala ce mai sauki idan yi da daman ko ka hada daman da hagun duk babu wani abu kowanne kai kadai kai da abu kadai dai ba mutum yana da rura da damun ba to ko yayi da damun kadai ko yayi da dama da hagun gaba daya amma kai yayi da hagu kawai aiki da hagu wannan aikin shedan ne to shi kai abu da hagu kadai to wannan asar ko wannan hadisi ibn hibban ya inganta shi ya fitar da shi a cikin kafin ibn hibban tirmizi ya inganta shi ibn hibban ya inganta shi hakanan alhakim ya inganta shi hakanan alhafiz ibn hajar a cikin nata'ijul afkar duk sun inganta ta wannan wannan ruwayar suka ruwaya ce tabbatacciya a sai ruwayar yusaira wacce ɗaya ce daga cikin matan da suka yi hijira daga daga makka zuwa madina ita ce ta ruwaito wannan hadisin hadisin ta yana cikin sunan abi dawud yana cikin jami'ar tirmizi yana cikin musnad imam ahmad a cikin littattafai daban-daban irin su sayyid ibn hibban irin su mustadrak na hakim da sauransu imam tirmidhi da ya fitar da shi ya ce haza hadithun gharib cewa wani hadisi ne garibi da bihi hani ibn usman ya ce wala ya ce abin nan a tirmizi ya rauna na hadisin cewa hadisin bai inganta ba uh, wasu malamai sun tabbatar da shi kamar ibnu uh, hibban kamar Alhakim kamar imamun nawawi a cikin littafin al'adkar kamar ibnu hajar a natayijul afkar sun hassana shi su ce hadisi hassan ne haka da sun nasiruddin albani shi bayana cikin wanda suka hassana cewa hadisi ne hassan alayi halin ko da akwai illa a cikin sanadinsa to zai iya zama yana da shawahid musamman faɗarsa wa aqidna bil anabil wa aqidna bin anabil hadisai sun nuna cewa a yi shi da yan yatsu haka wannan zai ƙara ƙarfafar zai ƙara ƙarfafar ruwayar a nan idan muka kula da babin da shi ibn ya yi na cewa fi akli tasbib al-asabi wa annahu afdalu min subha kalmar afdalu min as-subha yana nuna cewa amfani da tasbin ba laifi bane sai dai yi da yan yatsun yafi wannan kuma kusan ijma'in malamai ne akan haka duk malamai magabata duka da na ma baya sun yi ijima'i akan cewa yi da hannu ya fi lada saboda ba ko ba komai ba wannan shine abinda manzo ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi babu wata ruwaya da take nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi tasbihi ba da yan yatsunsa ba to kaga abinda aka ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi yayi to ya fi ya kamata ya zama shi ya fi kowa ya da haka cewa shi ya fi sannan kuma shine umarninsa shi yayi umarni cewa qinna bil anamil na farko hadisin farko hadisin abdullahi ibn amr yake cewa ya ga annabi yana yi kaga wannan fi'ilinsa kenan hadisin yusaira yana nuna cewa kuma umarninsa ne to ko ba kome aikinsa ne kuma umarninsa ne kaga dole a yadda cewa ya fi sannan abu na biyu abadu anir riya yi da yan yatsu ya fi nesanta kai daga riya sabanin wanda zai rike tasbiya yana yawo da shi cikin jama'a ya shiga nan ya kutsa nan ya fita nan yana kwalkwal kaga shi kama akwai nuna wa mutane aikinsa amma wanda zai yi da dan yatsa yafi yafi boyewa abadu anan riya to waɗannan fuskokin za su fifita yi da abin nan kuma shi ne kuma fuskar da babu sabani a kansa ah, to amma yi da tasbihin tasbihin da tasbaha ko da wani abin da zai amfani da shi na lissafi kamar dan addad din nan eh wannan counter din da ake amfani da ita yi da ita da lissafa abin da yake so ya lissafa musamman in mai zikiri da zakiri da Allah kasiran ne bai <laughs> yi da yawa ne eh, tun da kasan shi zikirin in zanto in azkar ne wanda yake biyu uku kaga ba bukata sai kai wani kwal-kwal-kwal amma in ka za ka yi da yawa ɗari ko fiye da haka in kana da himma to kaga watakila in kana da wani wurdi da kake so duk kullun kai kamar sa to kaga ba zai yi ba kai din sa da yan yatsa dole sai ka samu wani abin da zai shi zai rika lissafa maka to kusan babu wani laifi a yin hakan dan mutum ya haka ba laifi kuma babu wani cikin magabata da ya haramta hakan an ruwaito cewa abdullahi dan mas'ud yana yana hana yin hakan shi kuma akwai sabani shin yana hanawa ne saboda hay'ar da ya ga ana yi kamar hadisin da aka rawaito cikin musa Imam Ahmad da Sunan Darimi da sauransu ya ga wasu sun yi da'ira sun tara tsakon kwani a su da wani babba a tsakiya yana cewa ku yi tasbihi ɗari sai a rika ɗaukar duwatsu ana ta lissafa ana ta jefa ana ta lissafa to ya zo ya ya caccake su akan wannan lokacin da abu musa al'ashari ya je gaya masa ya zo caccake su ce kun zo da wata bida ta dan zalunci kun fi ma annabi da sahabbansa ilimi ne ba na su ba su yi wannan ba to ya hana su to shin ya hana su saboda tsakon kwarin da ya ga suna lissafa bina din to a cikin magana sai na cewa ku lissa ya fi kamata ku je ku lissafa laifukan ku akan ku zo kuna lissafa wani abu da ku idan Allah ku je ku lissafa laifukan ku da kiwo Allah to suka ce saboda lissafin ne da suke yi suka ce a hayar hayar tunda a cikin su akwai wani wanda yake jagaba shi yake taron lumfashin duka wanda suke gurin ya ce ku yi ɗari in sun gaba ce ku yi kaza ɗari ku yi kaza ɗari ma'ana shine zakirin da yake bada da yake bada zakirin ana azabi to suka ce saboda wannan hayar ita ce yake inkari ba ba addin ba to amma dai wasu ruwayoyi sun zo suna nuna cewa yakan yi inkarin addin ya ce shi yana ga kamar ma kana so ka gaya wa Allah kamar kana yi wa Allah keke da keke fa na fai kaza kada a kada a zo a rage maka ko wani abu kice in haka ne maimakon ku lissafa hasanat ɗinku ku lissafa sayyi'at ɗinku mana ai kuna yin laifuffuka dan ba ku lissafa laifi ne kuka yi wa Allah ba sai dai ku lissafa kyakkyawan aiki ne kuka yi kamar kuna jin kamar za a muku runtu kamar Allah zai muku runtu a zo ana cewa kun yi kuna kun yi ana ba ku yi ba to banda shi babu wani wanda aka samu yana yana abin nan duk to shi ma kuma a ba ba ba wani asar ne wanda yake kai shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam illa gudun kada a mai yadda abin yadda ya koma kamar yadda yanzu ake gani abin ya koma kamar <clears throat> ana ana nuna wa Allah addinin da ake yi to tu'allimuna Allah bi dinikum ana nuna wa Allah tun yana nuna mu har sa carbin aure da sauransu a magabata wanda su masu suke rikar carbin za ga cewa suna kaffa kaffa har ba sa so a ga carbin ibnu hajar kamar yadda yake cikin aljawahir wa durar na almajirinsa sahawi ke cewa ibnu hajar in an zauna da carbinsa amma a cikin rigarsa a cikin rigarsa yana jan carbin ana karatu amma ba a bari a gani ce kuma duk sanda ya faɗi sai an ga canji a fuskarsa wato da zai faɗo kasa su gan shi sai fuskarsa ta canza kamar zai ji wani abu an ga kenan ma zikiri yake kenan to kaga waɗannan su ne waliyai na gaskiya wanda suke yin abu a koyi amma wani zo da tarin abu a sa a gaban mutane cikin jama'a yana abin da kaga kaga akwai abin nan saboda haka waɗannan hadisai suna nuna haka akwai ruwayoyi da aka ruwaito na dangane da shi abin kirga tasbihi kamar hadisin safiya hadisin safiya wanda yana cikin jami'ar tirmidhi yana cikin abin da musadar na hakim da yake cewa ita ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajenta ta sanya kwallayen dabino wato guda dubu hudu a gabanta tana tana tasbihi da su annabi ya tsaya kanta sai yake ce mata laqad sabbahti bi hadhihi laqad sabbahti bi hadhihi ala u'allimiki bi akthara mimma sabbahti bihi ke yanzu kin yi tasbihi da waɗannan kwallaye na dabino bana sanar da ke abin da yafi wanda kika yi ba sai ta ce bala eh ya rasulullah sanar da ni allimni sanar da ni sai annabi ya ce da ita quli subhanallahi adada khalqi to shi wannan ruwaya tana da rauni bata inganta ba saboda cikin sanadinta akwai Hashim ibn Sa'id wanda shine ya tafarrudi da da shi ta wannan wannan ruwayar saboda haka <clears throat> abinda da yake sahihi shine babu wani abu da ya da ya hana wannan amfani da wani abu na lissafi idan akwai bukatar yin haka yayin da za a yi tasbihi da yawa wannan kusan da yawa daga cikin malamai sun karkata zuwa ga wannan ibnu taymiya za mu karanta maganarsa in akwai lokaci haka na ibnu hajar kamar yadda muka yi bayani shi ma kamar irin su ah, ah, daga cikin magabata irin su nawawi da sauransu duk sun tafi akan wannan har ma daga cikin almu'asirin irin su sheikh abin da muhammad salih bin ithamin shi ya tafi akan cewa ba bid'a bane ba bid'a bane kawai ala ce wasila ce duk da shi dai ya fi fifita ayi amfani da da hannu wanda kuma wannan damar mahalli ne na ittifaki an yi an haɗu akan haka amma wanda ya bukata ta sa ya hakan ba kuma darriya ba ba yawo yake da shi ba ba rata ya wuya ba ce ta wannan babu komai amma dai a yi da hannu wannan shi ya fi lada za mu karanta watakila maganar sanan gaba idan mun samu dama ah, haka nan sheik bin baz shi ma ya tafi akan halaccin amfani da tasbahar amma yi da hannun da hannu shi ya fi don a kaucewa riya Ah, haka nan daga cikin ah, malamai waɗanda suke almu'asirun da suka tafi akan halaccin wannan akwai irin su ah, bashir salman hassan abokinsa shi ma masa fatawa akan wannan ya tafi akan abin irin su sheik abdulaziz tarifi da sauransu da sauransu suna da yawa kusan duk sun tafi akan wannan fahimta akwai wanda suka yi risa'il akan wannan suyuti yana da alminha fi subha tana cikin littafin sa alhawilul fatawi da ya tattara dukkan hadisan da suka zo akan tasbih akwai littafin abinda da nuzhatul fikr fi subhatul subhatul dhikr na abul hasanat al-laknawi da ya tattara ibn tulun shi ma yana da littafi ahmad ibn tulun yana da littafi shi ma akan wannan littafai ne da yawa malamai sun rubuta su akan akan tabbatacci bakar abu zai yana cikin wanda suka hana suka kira abin bid'a sheikh nasiruddin albani yana cikin wanda suka kira abin bid'a uh, Shek bakar abu zai yana da subha eh, da ya magana a kan tarihi a kamuwa ya hukunta mata cewa bid'a ce saboda asali an samo ta daga su magabata lokacin babu babu tasbi daga baya ya samu amma su lokacin sai dai a tara ko tsakukuwa ko kwallon dabino ko abin nan daga baya aka rika sa shi a zare ya koma ana ja to duk dai ba bambanci duka wajen dai lissafi ne aka yi da wani abu sabon an aje su a ƙasa ko an zura su a cikin zare duk dai abu ɗaya ne sai dai shi wancan na cikin zare an same su cikin masu bin addinin buza eh, masu bin addinin indiya binan hundus an same shi a cikin kiristoci da sauransu to shi yasa su waɗanda suka hana din suka tsananta cewa wani abu ne da ya kama da sannan kuma ya zama wata hanya ce ta nuna bautar Allah da wasu masu aiki da riya suke yi na za sa shi a wuya idan ina mutum yana yawo da shi a wuya to me yake so ya nuna za mu karanta magana ibnu taymiya da ya akan wannan duk da yana cikin waɗanda suke halattawa amma kuma ya ja kunne kwarai da gaske akan wanda suke bayyana tasbi don su nuna mutane su fa masu zikiri ne eh, so a <clears throat> matsala ce dai wadda tana da sauki kuma janibin hadarinta wani abu ne da yake ne ga dukkan wanda ya san irin yadda aka bai da shi tasbi din zai fahimci janibin hadarinta a yanzu a zahiri yake so aka takaitawa akan abin da ya zo a sunna yana da kyau kwarai da gaske eto eh wannan kuma <laughs> jika shi wannan ba da alaka da ba da alaka da wannan eh. to ba ba lokaci balle mu karanta magana ibnu taymiya amma insha Allah ina ga a karatu na gaba kafin mu shiga abin nan zamu karanta magana ibnu taymiya da ta da ta ibn ifemin suna da kyau kwarai da gaske domin dabdin matsala din eh, abinda muka faɗa da daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, a wancan satin wanda yi magana akan kula ah, tasbihi da yan yatsu ko kuma cewa shine yafi daraja ko kuma yafi lada akan yi da da casbaha da muka kawo cewa ah, abinda malamai ne suka hada a kansa cewa lissafa tasbihi da yan yatsu wannan ya fi lada kuma ya fi falala akan yinsa da casbi ko kuma wani abin lissafi ah, muka ce kalmar afdalu tana nuna tana nuna cewa babu laifi don mutum ya amfani da tasbi idan akwai bukatar hakan idan akwai bukatar ya yi amfani da shi saboda ba zai rike lissafin ba saboda wata bukata ko kuma wani abu da ya wato ya shiga ransa ya zama yana tunaninsa koyaushe idan ya fara zikirin zai iya ya manta saboda wannan abin da yake bujiro masa a zuciya amma yi da ɗan yatsu wannan shi ya fi saboda shi ne aikin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama haka yayi kamar yadda muka gani a cikin hadisin abdullahi ibn amr da ce ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana lissafa tasbihinsa da yan yatsunsa ko da hannunsa na dama sannan kuma shi ne umarnin da ya bayar ban shi ne aikinsa kuma shi ne umarninsa da ya ce wa matan da ya gani suna tasbihi yake ce musu alaikun na tasbihi wa tahlili wa taqdis ولا تغفلن فتنسين الرحمة وأقرن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات شواكي تسبيه دا واتو كان إن ياتنكو kawunan yan yatsunku fa inna hunna mas'ula domin yatsun nan naku su za a tambaya wa mustantaqat kuma su za a bawa damar yin magana su yi firici to waɗannan hadisai su suke nuna mana cewa yi da ɗan yatsu ne al'afdal kamar yadda ibn qayyim yake nunawa babu wani hadisi da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake umarni da amfani da tasbaha ko kuma yake hana amfani da tasbaha wato duka bangarorin bi babu wani hadisi tabbatacce da yake nuna halaccin ko kuma umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ayi amfani da tasbaha akwai hadisi mawdu'i ni'mal muzakkir as-subha cewa ma dalla da mai tuna zikirin Allah shine carbi to amma wannan hadisi ne mawdu'i bai inganta ba hadisan da aka rawaito akan wannan ba tabbatattu bane ah, al-imam az-zahabi alaihi rahmatullah a cikin tarjamar yahya ibn sa'id al-ansari cikin littafin sasiyar alamin nubala tarjamar yahya ibn sa'id al-ansari ya kawo cewa yahya ibn ma'in yana cewa kana yahya afwan nace yahya yahya ibn sa'id al-qattan nake so in ce ba al-ansari ba cewa kana yahya kana ma'a yahya ibn sa'id al-qattan misbahun yudkhiluhu fi thiyabihi yusabbihu bihi wato yake cewa yahya ibn sa'id al-qattan yakan rike tasbih wanda yake boyewa a cikin eh, rigarsa yana tasbihi da shi wato baya fito da shi fili don kada mutane su ga kamar yana yi shi kuma wani abu na ya shiga zuciyarsa saboda ka sai yake sa shi a cikin rigarsa yana boyewa kada mutane su gani mun faɗi cewa a tarjamar alhafiz ibn hajar al-asqalani a cikin littafin almajirinsa wanda ya rubuta akan tarihinsa mai suna aljawari wa durar fi tarjamati shaykh al-islam ibn hajar mujalladi uku to a ciki ya kawo cewa shi ibn hajar alaihi rahmatullah wata rana yana zaune da almajiransa bayan sallar isha'i suna muzakara wato suna bitar karatuttukansu na ilimi sai ya sanya casbinsa ƙarƙashin eh, wato cikin rigarsa ta cikin rigarsa ta yadda babu wanda yake ganin abin da yake cikin rigarsa to duk lokacin da cirbin ya fado to sai a ga alamar bacin rai tare da haka a fuskarsa domin yana son ya yi ambatan Allah a cikin kowane lokaci kamar da Allah ce ya kuruna laha ƙiyaman wa ƙa'udan wa ala junubihim kowane lokaci zama cikin ambatan Allah na aisha radiyallahu ta'ala anha ta siffanta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cewa kana yadhkurullaha ala kulli ahyani yanzu waya ta kwace mana wannan saboda haka kowa yana danna waya sa kiyama maqulan wa ala junubi akwai yadhkuruna Allah ana daddanna waya ne qiyaman maqulan wa ala wa ala junubihim to saboda haka kasance yana yin wannan Uh, malamai da dama sun yi rubutu akan nuna halaccin amfani da tasbaha ciki akwai siyudi yana da littafin alminhaf subha da muka ce yana cikin littafin sa alhawilul fatawi uh, ya tattara dukkan wani abin da aka rawaito game da tasbi da mai inganci da mara inganci game da aka san dai yanayin talifin siyudi yakan tattara duk abin da ya ci karo da shi ba tare da ya tantance mai inganci da mara inganci ba bukatar sa dai ya tabbatar da cewa wannan abu yana da asali ibn tulun yana da risala wanda ya sa mata suna al-milha fi ma fi asli subha abu al laknawi yana da wani littafi nuzhatul fikir fi subhat adh da shi ma ya tattara dukkan abubuwan da suka zo a wannan babin ibn allan min sharhin riyadu salihin yana da shi ma littafi iqadul masabih li mashru'iyyat ittikhadh al masabih iqadul masabih na fitilu jam'u misbah li mashru'iyyat ittikhadh al masabih da sauransu da sauransu cikin malaman da suka nuna halacci suna da yawa kusan yawanci waɗanda suka yi shiro ibn hajar al-asqalani kamar da za gani a cikin littafin safatul bari badruddin al-aini a cikin bidatul qari shaukani a cikin nailul autar abin nan annawawi na harkar nawawi a cikin sharhin sharhin sana sayi muslim a cikin al'adkar har ila yau da kuma abin nan al'azim abad sharafin sharafin haƙƙa al'azim abadi a cikin aunin ma'abud da mulla qari a cikin birqatul mafatih yawanci suna nan da dama wanda duk sun yi ishara zuwa ga wannan a cikin tarajin tarihin makaranta sama fukaha da yawa zaka ga wasu ana yi musu laƙabi ana musu laqabi da as-subahi ce fulan asubahi asubahi bisin sinun ba'un ha al muhmala sannan ya as-subahi to nisba ce zuwa ga cazbaha saboda yadda ya shahara da riƙe cazbaha sai ya zanto ana kiran shi mai cazbi kamar abul abbas ahmad ibn khalaf ce abul abbas ahmad ibn khalaf as-subahi abubakar al-maqdisi as-subahi muhammad ibn sa'id al-maqdisi as-subahi abu sa'id abdurrahman ibn salam sauransu da sauransu ga wanda yake nuna cewa abin ya shahara a cikin malamai abin nan in ya fi shahara a gurin ma'abota sufanci da sauransu sun mai da abin kamar kwalliya ce ko ado ko alamar ana cikin harkar akwai dalilai da za a iya wataƙila za a iya hujja da su akan halaccin wanda yake da wani zikiri musamman wanda yake da wani adadi zikirin da ya zo da adadi yana su kuma ya zaɓinsa ya zanto yana da yawan mantuwa ba zai iya riƙewa ba to akwai dalilai da watakila za a iya sanya su a cikin adilla da suke nuna halaccin lissafi irin wannan ga wanda yake cikin wani yanayi da ba zai iya rikewa ba kamar misali ibnu abi shaiba a cikin kitabul musannaf ya rawaito asar daga salih ibnu dirham daga abdullahi ibnu umar yake cewa wani mutum ya zo yana tambayarsa game da sa'ayi tsakanin safa da marwa sai ibnu umar ya ce da shi iftatash bis safa واختم بالمروة قال وإن خشيت أن تنسى فخذ بيدك حسن وألق عند الصفا واحدة وعند المروة واحدة عبد الله بن عمر wani mutum ya zo wajensa yana tambaye shi game da dawafi ko sa'ayi tsakanin safa da marwa sai ce da shi ka fara da safa ka kare akan marwa kamar da aka san yadda sunna take ibda bima ko yabda bima bada Allahu bihi ko bada bima bada Allahu bihi lafazin ibda wannan bai inganta ba wanda zo da lafazul amri zo da lafazul khabar ne ah, abda'u bima bada Allahu bi haka yazo lafazin sa sahihi dan Allah ya fara da ambatan safa inna safa wal marwa ta min sha'airillah saboda haka yake so ka fara daga kan safa su ce ka fara daga safa ka kare a marwa ce idan kana jin tsoron ka manta to ka ibi tsakon kwana bakwai a hannunka in ka zo safa ka jefar da in ka je marwa ka jefar da inda ka je wa alki inda safa wahida wa inda marwa wahida har su kare kaga da sun kare ka san ka zo ƙarshe. to wanda dai ba zai iya rikewa ba sai ya yi wannan lissafi to akwai akwai matsala amma nan abin da zamu fahimta shi ne ibnu umar ya ba shi dama amfani da tsakuwa domin ya da rike wannan adadin da ke nuna cewa addin wani abin da yake da adadi in ba za ka iya rike ba kana iya amfani da wani abin da zai taimaka maka wajen ka rike wannan adadin kada ka manta akwai alfadul ibn sazan a cikin littafin sa'adul ayi war raka'at fi salah da wani littafi da yayi akan lissafa ayoyi ayoyi da rakawi a sallah to sai kawo ruwaya daga abdurrahman ibn al-qasim an abihi an aisha أنها كانت تعد ركعاتها في الصلاة بخاتمها تنا لسه فركو انت da take a sallah da zoben da yake jikinta da zoben yan yatsanta wa tanquluhu min ila ukhra ta sa zoben ta dan yatsa in ta yi raka'a ta cire shi ta sa ta san iya adadin rako'in da ita sinadinsa sahihi ne zuwa ga Aisha akwai ruwaya daga abu ma'ashar wasu yana da rauni to amma ruwaya ce kai tsaye daga malaminsa kuma yana sifanta yana faɗar wani abin da ba zai yiwu a ce ya kasa rikewa ba ah, abu ibrahim an-nakhai ibrahim an-nakhai yana cewa la ba'sa bi addi raka'ati salati bil khatam wa an bihi wannan kamar yayi hujja da hadisin Aisha ko da aikin Aisha radiyallahu ta'ala anha cewa babu laifi mutun ya lissafa raka'o'insa da zoban dan yatsunsa ya saka a wannan zoban ya yi raka a ɗaya cire sa a zoben gabansa kaga ya san raka a ta biyu yake ko ta uku ko ta hudu ko ta biyar to ba za ka samu ya ka samu wani daga cikin salaf da ya nuna karhanci ko ya hana amfani da abinan al'adun tasabih bin nawa ko bil hasa ba a samu ba sai abinda ake roitowa daga abdullahi dan mas'ud ibn al-waddah a cikin littafinsa al-bid'a wa nahyi anha ya rawaito daga as-salt an abdullahi ibn mas'ud yana cewa abdullahi Ibn mas'ud ya ga wata mace biyadiha subha faqata'aha ya ganta rike da tsba tsba annabi ya abdullahi Ibn mas'ud ya kama ya tsinke ta sannan zikirin da ba shi da wani adadi zikirin da yake mutulaki ne babu bukatar ka ce za ka lissafa shi in zikiri ne wanda yana da wani adadi kake gudun kakka wuce adadin da aka ambata kana iya lissafa amma wanda yake sakakke ne ana son ma kai ta yi da yawa to babu bukatar lissafa shi to irin wannan ibnu mas'ud yana hana masu yin irin wannan kamar yadda yake cewa ayamunnu ala allahi hasanatihi ko bi hasanatihi zai rika gorantawa Allah ayyukan sani don haka yana lissafa masa ayyukan da yake kada masa rinto ko a rage masa haka nan an samu wannan daga wasu daga cikin tabi'ai da kofiyu da sauransu shahid wannan magabata ba su tsananta akan wannan babin ba za mu gani cikin malamai da suka yi magana a kan wannan kamar ibn taimiyya a cikin fatawansa an yi masa tambaya kan kan tasbi a cikin fatawa mujalladi na 22 a shafinsa na 506 zuwa 507 majmu'ul fatawa yake cewa wa'addu tasbihi bil asabi sunna lissafa tasbihi da yan yatsu sunna ce kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam lin nisa sabbihna wa aqidna bil asabi fa innahunna mas'ulatun muntantaqat yace kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa mata ku yi tasbihi sannan ku lissafa da yan yatsun ku domin su za a yi wa tambaya kuma su za su su za su yi firici ko su za a ba wa damar su yi firici sai malam ce wa amma adduhu bin nawa wal hasa wa nahwi zalika fa hasanun yace kuma lissafa tasbihi da kwallon dabino misali ko kuma tsakoyi yace fa hasan ko makamancin wannan ko kwallon dabino ko tsakowa ko wani abu makamancin su yace fa hasanun abu ne mai kyau ma'ana ya halatta wa kana min as-sahabati radiyallahu anhum man yaf'alu zalika ce daga cikin sahabbai akwai wanda ma yake yin hakan wa qadara annabi sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minu tusabbihu bil hasa wa aqarraha ala dhalik kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga uwar mu'minai yana nufin safiya kamar da zai zo mana ruwayar tana tasbihi da tsakunkuna wa aqarraha ya tabbatar da ita bai mata inkari ba wa ruya anna abu huraira kana yusabbihu bihi kuma an ruwaito cewa abu huraira ma yana yin tasbihi da shi duk da cewa akwai rauni a cikin ruwayar وأما التسبيح بما يجعل في نظام من خرز ونحوه فمن الناس من كرهه to wani ya yi magana a kan tsakowi ne da kwallon dabi ne to amma wanda za a sa shi a cikin abin nan a cikin zare a jera su a cikin zare ya ce da makamancin wanda ya ce faminan nasi man kare haku daga cikin mutane walamai kenan akwai wanda ya karhanta abin kamar yadda muka ce abdullahi dan mas'ud da wasu daga cikin almajiransa sun karhanta haka wa minhum man lam yakrahu amma cikin malamai akwai wanda bai karhanta hakan ba wa idza ahsanta fihi niyya ibnu tabiya ce to in ka kyautata niyya wajen amfani da shi fa huwa hasanun ghairu makruh ce to abu ne mai kyau ba makaruhi bane wannan ra'ayinsa shi ibnu tabiya da kawo ra'ayi biyu na malamai masu ya makaruhi da wanda suke ba makaruhi ba da ce to in dai ba ba ya kai ba kyakkyawan niyya ce ta sa kai amfani da shi ci to ba komai yana da kyau ba makaruhi ne. wa amma ittikhazuhu min ghairi haja amma wanda za su ta rike carbi ba dan suna da bukatar sa ba au izharihi lin nasi ko kuma su rike dan su rika nuna wa mutane cewa su masu tasbihi ne mislu ta'liqihi fil unuq yace kamar wanda suke ratayawa a wuya kaga tun a lokacin sa akwai masu rataya a wuya aw ja'alihi kas-siwari fil yadi ko kuma wanda suke sa shi a hannu kamar awarwaro a nade shi a hannu kaga tsohon tsohon yayi ne aw nahwi zalika ko wani abu irin wannan sa a wuya ko a nada a hannu yace fa hadha to me yin wannan imariya lin-nas ko dai yana yi dan riya aw mazallatil mura'ati wa mushabahatil mura'ina ko alal aqalla dai akwai alamar tuhumar riya ko da baka ce riya yayi ba to akwai kamancece da ya da masu yin riyar min gairi hajatin ba tare da ya bukata ba ba tare da yana bukata ba kawai yana kokarin yayi kamancece da ya da masu yi dan a gani yace al awwal muharram duk wanda zai yi abu dar riya wannan haramun ne wanda duk zai yi abu ya rataye carbi ko ya abin da dan ganin sa mai tasbihi ne ko ya rike shi yana kakkada shi a hannu ko ya yi awarware da shi cito wannan makaruhi ne a wannan haramun ne wasani aƙallu ahwalihil karaha na biyu kuma wanda zai yi kamanceceniya da masu riyar shi a zuciyarsa ba riyar bace amma kuma ya yi wani abu da ya yi kama na masu riyar ya cito wannan mafi karancin hukuncin da za ka kira shi makaruhi fa inna mura'atan nasi fil ibadati ko fil ibadatil muhtassa كالصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن من أعظم من domin yin riya يريا kai abu don mutane su gani a cikin ayyukan da ake da kowane mutum yake banta da aikinsa kamar sallah azumi ambatan allah karatun ƙur'ani wanda yana daga cikin manya-manyan zunubai ƙala allahu ta'ala allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fawailu lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un tsananin azaba ya tabbata ga masallata waɗanda suke rafkanwa ga barin sallarsu to suke jinkirta sallah ko su barta ma gaba daya allazina hum yura'una sune waɗannan da suke idan a gani wato suke riya kaga masu riya banu banu azaba ta tabbata akan su hakanan Allah yana cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalilan Allah ce lalle munafikai suna ganin yaudarar Allah suke amma Allah ne ke bayar musu da sakamakon yaudarar su wa idza qamu ila salati in suka tashi sallah qamu kusala sukan tashi jikin su a mace yura'una nasa kuma suna yi dan mutane su gani wala yazkuruna Allah illa qalila ba su ambatan Allah sai dan kadan wato inda suka san za a gani to nan ne za su ambaci Allah amma su bai su ko in suka kadaita babu ruwan su da ambatan Allah to kaga Allah ya sifanta aikin munafukai da riya to kaga wanda yana nuna maka cewa riya babban laifi ne duk abin da riya za ta shigo ciki to ta lalata shi wannan shine bayanin da Ibn Taymiyyah ya a cikin al fatawa mujallad na 22 da biyu shafi na 506 zuwa 507 a cikin al al-mu'asirun cikin malamai na na wannan zamanin malamu na sunna wancan satin na faɗi wasu a cikin su ibn baz uh, rahimahullah su su sheikh salihul ithami uh, su uh, daga cikin masu rai akwai mashhur hassan salman ɗaya daga cikin manyan almajiran albani ke saba malaminsa malaminsa sheikh nasir jini albani yana cikin masu ganin bida ne eh, hmm? eh, tarifi abdulaziz tarifi to za mu karanta fatawa ta sheikh muhammad salih al-ithami alaihi rahmatullah a cikin majmu'u fatawa wa rasaili fadilati sheikh muhammad salih al-ithami mujalladi na 13 mujalladi na 13 shafi na 240 ce su'ila fadilatu sheikh a'ala Allah makanahu wa makanatahu indahu ma hukum isti'mal as-subha an tambayi malan menene hukuncin amfani da tasbaha fa ajaba fadilatuhu bi qawlihi sai malam ya bada ansa da cewa as-subhatu laysat bid'atan diniya ce tasbih ba bid'a bace ta addini wa zalika li anna al-insan la yaqsidu at-ta'abbud lillahi biha domin mutum yayin da zai rike ta ba yana nufin rike ta din shine ibadar ba saboda ita ce ba ita ce ibadar ba wa inna ma yaqsidu dabta adad at-tasbih alladhi yaquluhu bukatar da za ta ya rike shine ya kiyaye adadin tasbihin da yake fada wanda tasbihin shine ibadar aw at-tahlil aw at takbir ko kuma ya kiyaye adadin hailala da yake yi ko hamdala ko kabbara fa hiya wasilatun wa laysat maqsuda saraka shi tasbih wasila ce amma ba ita ce abin nufi ba wato hanya ce ta bautawa ta lissafa abin da ke bautar Allah amma ba ita ce bautar ba walakin Nal afdal sai ce to amma dai abin da yafi an yaqila al-insanu at-tasbiha bi mutum ya yi tasbihi ya lissafa da in yatsunsa wanda wannan shine kamar da muka faɗa ittifaqin malamai cewa abin da yafi kenan ai bi asabihi li'annahunna mustantaqat domin su ne za su za za a sa su yi firici su yi magana su ba da shaidar cewa da su yake tasbihi kama arshada ila zalika annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da annabi ya nuna ayi hakan ولأن عد التسبيح ونحو ونحوه بالمسبحة يؤدي إلى غفلة الإنسان كما سبب لسا فتسبيه دا, دا, دا, دا, دا تسبيه يكن haifar da mutum ya gafala yayin da mutum yana jan tasbi ba zai rika halarto da abin da yake fada ba sabanin inda yatsa yake yi yana kokarin kiyaye abin da yake fada amma inda tasbi yake yi wani ma kuna tasbih kuna jan tasbi kuna hira kaga wannan ba tasbih yake ba tasbihi yake yi ba ba tasbihi yake ba tasbihi yake ja fa inna na nushahidu malai yace fa inna na nushahidu kasiran min ulaika alladhina yasta'miluna da misbaha domin abinda muke ganin da yawa da yawa daga cikin masu amfani da tasbih din nan najiduhum yusabbihuna wa a'yunuhum taduru huna wa hunaka haka muke ganin su suna jan tasbin amma idan sai waiwaya na waiwaya can ba nutsuwa li'annahum qad ja'alu adad al-habbati ala qadri ma yuridun tasbihahu domin sun riga sun lissafa adadin kwarannin wannan adadin tasbihin da zasu yi saboda ka ba ruwan su da tunanin yanzu me ina suke kawai suna ta ja ba san inda suke ba a goma suke ashirin suke sun dai san in sun kai kan shi wannan babban abin da ya tsunsa ya tuntube da ladan shi ke da to shi ne mala ya ce فتجد الإنسان إنسان منهم يعد هذه الحبات da وهو غافل القلب sai ka ga ɗaya daga cikin irin masu wannan jan casbin yana lissafa waɗannan kwararanni na casbi ɗin amma zuciyarsa a rafkane yaltafitu yaminan wa shimalan ya kalli dama ya kalli hagu bi khilafi ma idza kana ya'uddu bil asabi sabani inda da dan yatsa yake yi zai nutsu domin zai ƙoƙarin kiyaye abin da yake yi fa’in da zalika ahdara li kalbihi galiban domin wanda zai yi da ɗan yatsa sai ya fi halarto da zuciyarsa lokacin da yake yi a shai'u salis abu na uku an isti'malal misbaha qad yadkhiluhu riya abu na farko dai kaga ya faɗi cewa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma za a za a tambaye su ne su za su yi magana kamar yadda annabi ya nuna sallallahu alaihi wasallam abu na biyu kuma galibi masu yin wannan gafala suke ba sa halarto zuciyarsu lokacin suke tasbihin domin ya san ba zai wuce iya adadin mutum da ya san akwai wani dan kwallon tasbihin mai tsawo da ya ci da shi shikenan ya kai karshe to ba zai kawo zuciyarsa ba lokacin da yake yi shine ci abu na uku kuma annas imal al misbah qad yudkhiluhu riya ko riya amfani da wannan tasbihin yana iya shigowa fa na najidu kasiran minan nas alladhina yuhibbuna kathrata at-tasbih mukan ga da yawa daga cikin mutane wanda ke son su yi tasbihi da yawa yu'alliquna fi anaqihim masabiha tawila kathirat al-kharazat wato suna rata tasbi wato dogayen tasbaha a wuyansu mai kwallaye da yawa ya'ya da yawa wa ka'anna lisana halihim yaqulu kamar ce maka suke yi unzuru ilaina fa innana nusabbihu bi qadari hadhihi al-kharazat ku ga ka kalle mu kun ga tazbihun mu yafi na kowa tsawo da ka tasbih tasbihun mu yafi kowa yawa kamar suna gaya maka ne a kaikaice cewa kaga kaga tasbih na ai yafi na wajen ka ko to na fi ka tasbihi kenan to sai malam cewa ana astaghfirullah an attahimu bi hadha ba ina tuhumar su bane Allah ya fi mu ba tuhumar su nake yi da cewa haka suke yi ba lakin nau shamin hu sai da abinda ake ji masa tsoro kenan fa hadhihi thalathatu umur yace to waɗannan abubuwa guda uku taqdi an yat bi an yatajannaba al-insan at-tasbih bil misbah zai sa mutun ya guje wa amfani da wannan tasbih wa an yusabbiha Allah subhanahu wa ta'ala bi anamilihi da yan yatsunsa dan ya samu koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kauce wa gafala sannan kuma ya kauce wa fadawa cikin riya da waɗannan abubuwa uku kadai sun isa su sa mutum in zai tasbihi ya lissafa da ɗan yatsunsu ce sun ma innal aula an ya kuna abdu tasbihi bil anamin filiya da liyumna, na kuma ya shigo maganar cewa abinda kuma ya fi in zai yi ya yi da hannunsa na dama in zai yi da hannunsa na dama li annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya aqdu tasbiha bi yaminihi kamar da ya gabata a hadisin abdullahi dan amr annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi da hannunsa na dama kamar da kuka ce akwai ruwaya da ta zo bi yadihi wadda tana nuna cewa zata ta yi daukan duka hannun dama da hagu waliyum na khairun min al-yusra bila shak wale ce hannun dama ya fi na hagu ba shakka wali hada kana al-aymanu afdalu ala al-aysar sauraka dama tafi hagu wani hannun nabi sallallahu alaihi wasallam an ya'kula ar-rajul bi shimalihi aw yashrab kuma annabi ya hana mutum musulmi ya ya ci abinci da hannun hagu ko ya sha abin sha da hagu wa amara an ya'kula al-insanu bi yaminihi yace mutum in zai ci abinci ya ci da hannunsa na dama fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yace yace wa amr ibn salama ya gulam sammillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik ya kai yaro kai bismillah ka ci da hannunka na dama abin salama ibn al-aqwa ka ci da hannunka na dama kuma ka ci gabanka haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yakulanna ahadukum bi shimalihi wa la yashrabanna bi shimalihi kada ɗayan ku ya ci ko ya sha da hagu kada ɗayan ku ya ci ko ya sha da hagu fa inna shaytana yakulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi domin shaytan ne ke ci ya sha da hagu ya ci da ya hagu ya sha da hagu فاليد اليمنى أولى بالتسبيح من اليسر من اليد اليسرى اتباعا للسنة التسبيح da hannunka na dama ya fi akan kai da da na hagu domin koyi da sunna Sheikh Nasiruddin Albani ya fi ya fi karkata zuwa ga wannan domin ya tabbatar da riwayar bi yaminihi yace tana fassara riwayar bi yadihi فاليد اليمنى أولى من التسبيح من اليد اليسرى اتباعا للسنة وأخذا باليمين كما متن يزنتو يا يركو دداما فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله wa tuhurihi wa fi sha'ni kullihi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yin sa kafar da wato sa takalmi ta kafar dama yana ba shi sha'awa hakanan wajen caja kansa da kuma wajen tsarkinsa wato yin alwala ko wanka ya fara da dama wa fi sha'nihi kullihi da dukkan malamin ransa to malam sai karkare da cewa ala a bisa ga wannan bayani da ya gabata fa inna at-tasbiha bil misbahati la yu'addu bid'atan fid din amfani da tasbihi wajen yin tasbihi ba za a lissafa cikin bid'o'i ba bid'a ta addini li'anna al-murada bil bid'ati manhiya anha hiya al-bid'u fi ad-din domin bid'ar da aka hana ita ce bid'ar addini wa tasbihu bil misbahati inma huwa wasilatun li dhabt al-adad amfani da tasbih da tasbah wata hanya ce kawai ta kiyaye adadi wa hiya wasilatun marjuhatun mafdula duk da cewa hanya ce da a bar rinjaye a kanta wato ba ita ce ta yi rinjaye ba ita aka yi rinjaye a kanta kuma ita aka fi saboda ka yi da yatsa ko da hannunka ya fi wal'afdal min ha'an ya kuna abdul tasbihi bil asabi ya ce abinda ya fi falala mutum ya amfani da da 'yan yatsunsa waɗannan malamai duka in aka kula za a ga cewa sun fifita kamar yadda suna ta nuna amfani da ɗan yatsa duk da ba su toshe ƙofa cewa haramun ne a yi amfani da tasbiha ba kuma <clears throat> ba su ce duk wanda ya amfani da tasbiha dan bida'a ba ne kamar yadda <clears throat> wasu suke ƙwarin sai sun tabbatar da wani ra'ayi ko da karfin tsiya ce kuma wanda aka gada tasbiha kawai kawai an gani wani babban dan bida'a ko wani abu wannan ba haka ba ne an kai ɗauki wannan to mutanen da aka jefa cikin bida'a ba kaɗan ba ne manyan malamai waɗanda sun <clears throat> sun fi gaban kai musu maganar bida a shirya ibn taimiyya su abin nan ko nan ibnu qayyim cewa wa annahu afdalu bai ce bai ce wancan haramun bane ko abin nan to a a wa wannan eh. to za mu je ah, fasili na gaba